السلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم غفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara wato muna aya ta ɗari ɗaya. da shidda aya ta ɗari ɗaya da shidda Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna ba mu Allah ya ce subhanahu wata'ala ma nan min ayatin ba mu shahi wata aya ba daga cikin ayoyi a wannan sa ko kuma muka jinkirtar da ita wato muka dakatar da ita face na tiba khairin minha sai mun zo da wadda ta dara ta alheri wato alqur'ani wani wani sashi na alqur'ani yayi wani sashi wato alheri saboda haka Allah ya ce babu wata aya wanda muka shayi face mun zo da wanda ta dara ta alheri duk ayar da muka shayi za mu zo da wanda ta dara ta alheri saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wata sura ta dara wata sura wata aya ta dara wata aya alheri aw misala mu zo da wadda ta yi ta alheri aw misala ko mu zo da kamar ita wannan ayat Alamta alam shin kai baka sani wa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai har yanzu baka gane Allah ya dara kowa iko ba an sa ita ce ka gane mai gidan ya san Allah ya dara ƙarhi bisa ga kowa alam alam baka sani wa annallaha lahu mulku samawati wal adi. hakika Allah shi adda mulkin sama bakwai da ƙasa wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani wali wanda ba Allah ba wala nasirin ba ku da wani mai taimako wanda ba Allah ba ba ku da wani wali ba ku da wani mai taimako wanda ba Allah ba wanda Allah ya taimaka shi a taimakaki wanda da Allah bai taimaka ba wato ba ya da mataimaka Allah shi ne mai taimako kuma wanda duk ya taimaka ya taimaku wanda duk bai taimaka ba ko taimake shi ba cin maguri ba am turiduna an tasalu da ko kuna so ne ku yi wa manzon ku tambaya ta ta'annuti don ku kure shi Kamar su ila Musa min ƙabalu. Kamar wada mutanen Musa suka yi mai tambaya can harko shawar ko mutanen Musa rai salatu wassalamu sun tambaye shi tambaya ta neman kurewa suka ce ya gwada musu Allah ga hili sannan su bi shi to wa man tabaddala kufara bil imani do wanda ya canza kafirci ya tsarki imani wa gaddalla haqiqa ya bace sawa sabila ga hanya wanda amma daidai shi saboda haka do wanda ka yin tambaya ga malami ne ba dan ya gane ba dan ya kura malami to ya bace ga hanya ma daidai shi wadda kafirun min ahli kitabi da yawa cikin ahli kitabi sun yi guri lawar dunakum min ba'di imanikum kufara inda suna iyawa da sun dawo da ku ku na makahirai bayan da kuna da imani shi mutum wato ba sai ya tara abin duniya aka hasada ce ba har da imani idan ka kyautace imani kana ibada da kyawu to mahasada suna jin hasadarka Allah ya ce kahirai sun yi gurin da kun zama kahirai kamar su min ba da kun bayan imanin ku hasadan don ɗaya hasada min yadda an fusahin daga wajen kawunansu ita hasada ba wai sai kana da abu na duniya aka hasada ka ba har da imani hasada sai aka yi saboda haka ko lura da hadisin da yace inna kullabi na amatin lalle duk mutumin da adda nema to yana da mahasada to imani ma nema ce babba kuma tana da mahasada kamar wadda kun jiya daga alkur'ani Eh, min inda an fusaye kuma hasada daga wurin kawunan su take nan ba da mata bayyana lahumul haqqa bayan gaskiya ta bayyana gare su to fa abu ku yi ku yi rangwami gare su ku yi abba ku ji hasada su ba wasu ku kau da kai ga abin da suke yi don ku biye musu ya ta ya ti Allah amri har Allah ya zo da umarni ne na ba nasara a kansu ko kuma jihadi inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne ga dukkan komai ya allah ya mana ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana ka gafarta mana ka sa mu yi karshe mai kyawu ka sa aljanna makoman wa aqima salata ko tsaye da sallah da kyau shi an maganin mahasada idan ka gama hasada sun yawa in kana so ka yi maganin su sai ka tsaye da sallah da kyau wa ta zakata in kuna da dukiya wadda za ku yi da zakka kuma ku ba da zakka da kyawu wa ma tuqaddimu la anfusikum min khairin duk wani aiki da kuka gabatar don kawunan nan kuna alheri kamar sada zumunta ko sadaka ko wa'azi ko sheyawa kuka gabatar zuwa ga Allah tajiduhu inda Allah in dai Allah ya karbai to za ku samu sakamako ne inda Allah wurin Allah inna allaha bima ta'maluna basirun lalle Allah mai gani na ga abin da kuke yi wa qalu kuma kayaye sun ce laye da dakhulal janna illa man kana huda ai babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zamba yahudi shi dai zai shiga aljanna yahudawan da suka faɗi wannan nasarar najarana na kusa nasarar najarana suka ce au nasara ko ko dai ba mai shiga aljanna sai nasara kunga yahudawa duka ubansu guda da su da nasara kakansu guda amma saboda hasada da Allah ya yi musu haka suke da yawansu yahudawa sun kace ba mai shiga aljanna illa man kana huda nasara suka ce ba yahude ba wa nasara nasara dai ba mai shiga aljanna sai ba nasari Tilka amani yawan duka wannan gorace-gorace ne nasu ba gaskiya alamari bane ne guri ne. kulka ce hana kun to ku kawo hujjojin ku in ki ne in kun zama masu gaskiya idan abin da kuka faɗa gaskiya ne ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko sai ba nasari to ku kawo hujjar ku wanda ta ce ba nasari da ka shiga aljanna ko ba yahudi ku kawo hujjar ta ce haka kula hatu kun ka ce ku kawo hujjar ku wanda ta ce haka in ki ne in kun zama masu gaskiya in dai da gaske kuka yi to ku kawo hujjar domin ita gaskiya hujja gare ta kuma karara ba su kawo hujja ba sai Allah ya ce to bala yana shiga aljanna wanda ba bai hude ba ba wani sari ba mana salama jahu lillahi duk mutumin da ya mika wasu ce ga Allah ko wace irin hanya yake idan da ya mika wasu ce ga Allah ya jayu ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa muhsin yana mai kyautatawa wato yana mai tauhidi ya kadaita Allah da tauhidi falahu ajruhu inda rabbih to yana da lada tai wajen ubangiji ne wala khawfun alaihim ba tsoro ga isu wala hum nuna ko ba za su yi bakin ciki ba kun gani duk mutumin da ya mika waya na yayi imani ya kyauta tauhidi ne to yana shiga aljanna duk mutumin da ya shirka da Allah ko ba yahudi ne ko ba nasari ba zai shiga aljanna ba wa qalat yahudu yahuda kuma sun ce laisata nasara ala shay'in nasara ba su bisa ga wani abu na addini yahuda suka ce ai nasara aikin maza na suka su ba musulmi na ba ba su bisa ga wani abu ala shay'a aka wani abu na addini don haka su ba musulmi na ba inji abin na na inji yahudu suka ce nasara ba akan komai suke sai nasara sun kajiya wa galata nasara laisata yahudu ala shay'a su wa nasara suka ce ba mu kara muku ga abin da kun kawada mana kuma ba ku bisa ga yahudawa babu ba su bisa ga wani abu na addini laysat yahudu ala shay'in yahudawa ba su bisa ga wani abu na addini kowa ya bata wani saboda hasa da su wannan wato kowannen su ya hadu da ya kaso Allah ya ce kazalika kamar haka qala alladhina la alamuna wayanda ba su da ilimi wato jahilai su ma suka wadi mita da misala abinda waɗanda sun kawai su ma jahilan sai suka zaburo suka ce ai duk wani wanda ya ce Allah ya aiko mai littafi ba mutumin kwarai ba kun ga kenan yahudu ba na kwarai ba nasara ba na kwarai ba duk wanda ya ce Allah ya aiko mai littafi to ka banza ta babu gaskiya ciki laisu ala shay'in ba su da su ga komi kun ga sun hada misal kaulihin misalin maganar da yahudu da nasara sun kawai Allah ya ce to su duka da yahudu da nasara da majusawan wallahi ya kuma bainahum mai kiyama Allah da ya hukunci tsakanin su ranar kiyama fi ma ka nufi ya a cikin abin nan da suka kasance suna sassabawa ciki ne wannan sabani da suka yi Allah zai musu hukunci in kiyama ta yi kunga da yahudu da nasara da majusawa duka ke da saboda duka ba mutanen addini na ba wa man azalamu babu wanda ya zalunce duniya Allah mimman mana a masajid Allah bisa ga wanda ya hana masallatai a Allah ayyu da karfiya su a ambace suna Allah ce babu wanda ya kowa wato rashin gaskiya da zalunci kama wanda ya hana a shigo masallaci a yi sallah a ce Allahu akabar a yi sallah ko a zanna ciki ne a yi zikirin Allah babu azalimi kama wannan wasa afi kharabiha kuma ya kokari ya ga cewa ya rusa masallacin wasa afi ya yi ƙoƙari ya ga ya rusa masallaci domin masallaci idan ba a yaba da ciki ne masallaci na shi na don masallacin da ba a yaba da ciki ne shi da wanda an ka buge dutsai ya ce abin nan ula'ika ma na lawa an yi dakuluwa su mutanen nan da ba su da imani da Allah ba su mutunta masallaci to Allah ya tsara masallaci ne ba za su iya shigowa masallaci mai Allah ha’izi na sai suna cike da tsoro kun ga wannan alkawari na Allah ya yi wa masallaci duk wanda ya nawa masallaci da cuta sai Allah ya sa mai tsoro sai ya hirgita shi yasa har yanzu masallatai suna da tsaro irin wanga da Allah ya faɗi har yanzu ko da dai ba kamar dole ba abin da ya sa mutanen da ka sallaci ne ba kamar na dole suke ba shi yasa shi ma masallaci yanzu bai samu tsaro irin na dole ba to amma dai har yanzu yana da tsaro kun ga ai da 'yan siyasa da kowa in za a ɗaura aure yanzu ana jawo mutane sai ku ga an ce a kai masallaci don ta da tsaro da su hili aka zuwa a samu to ana jin tsoron hili yanzu sai a ce masallaci saboda shi yana da tsaro har yanzu Allah ya masa alƙawarin tsare duk wanda ya shigo don ya yi cuta ciki to zai hirgita cikin tsoro yake lawan zaddana ya kai suna da kaskanci da walakanci nan duniya walahum bil akhirati azaban azim kuma suna da azaba mai girma ya an ranar lahira shi wanda ya kafirce azaba biyu akai mai ai mai azaba nan duniya ai mai azaba lahira wanda bai sani ba sai ga wa kasashen na kahirai da ka cutarwa ga musulmi a musulmi ɗaya na suka kaɗa cikin matsala su ba su da matsala wanda bai sani ba sai ya ga awa wato su hankalin su kwanci alhali Allah ya ce lawan fitin ya khizir suna da kankanci da walakanci na duniya kuma walawan bil akhirati azabun azim suna da azaba mai girma ranar lahira suna da kwarewa wajen harkokin duniya da kere-kere wa'anda dai aka samu abin duniya amma duk abin da sun ka samu yana karewa wajen kaskanta su wajen hada da musulunci duk abin da suka samu ne yake kariya yahuda da nasara na samun kuɗi duniya amma duk abin da suka samu wajen haɗa da musulunci yake kariya musulmi ba su da a irin waɗannan sana'o'i masu ƙari na yahuda ba su da manyan makamai irin na yahuda amma ga sanan zaune lahiya yahuda ga sanin cikin bakin ciki da damuwa lailan wani hara to wannan kariya ce ta Allah addinin musulunci da aka karewa kaka ga a kaina ba kaina ba addinin na Allah ka karewa da kai ne walillahi na mashariku wala da gabar da yamma don na Allah ne fa ina ma to wallo ko wani wuri kun kame da huska ku fa mu waje wallahi cha akwai yarda Allah wato munafikai da yahuda suna ta abin nan suka musulmi ai dori suna sallah suna dibiyar ka'aba da sun ka dawo madina sun ka koma dibiyar baitul maqdis to wace irin sallah ta wanga ai ba sallah kwarai ta ba sai Allah ya ce a'a watan be ku wallahi al-mashriq wal maghrib da gabar da yamma don Allah fa ina ma to wallu musulmi ku ce gaba inda duk kuka mai da gaban ku kun kai sallah sadda kun ka mai da gaban ku wai ce sa ku an kai fa sama waje wallahi akwai yarda Allah nan wurin sada kuka jiyo kun kame da wasu ko wajen Ka'aba ku ci gaba sa ku an kai fa samu waje wallah shi Allah in dai shi yace ayi abu to duk lokacin da an kai shi ana samun yarda ta kowane abu ne inna Allah wasi'un aliman lalle Allah mawadaci na ko masani da wanda ya kamata a ba wadatar ya Allah ya wasu ya alim ka taimaka mana Allah ka wasa mana matsalolin rayuwarmu Allah ka sauƙaƙa mana kuma damuwa da baƙin ciki da tsoro da hirgita ya wasu ya alim wa qalu takazallahu walada Shekai kuma yahudu wa nasara sun ce Allah ya rike da suka ce Isa da Allah ne yahuda suka ce Uzair da Allah ne Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata gare baya da da lahu mulku lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa na shi kullun lahu qanituna dukkan su masu kunuti na gare shi abin da ake ni masu ibada na gare shi wa samawati wal ardi Allah shi ya kage halitta sama bakwai da ƙasa wai za ka amran idan ya tashi hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun ce ma abin da yake zamu, sai abin ya zamu wanda Allah ke so ya Allah ya man idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun yakun ka tausaya mana ka ƙara mana imani ka raba mana sabonka da sha'awa wa qala alladhina la ya'lamuna wayanda ba su da ilimi ko sun ce su jahilai kenan wayanda ba yahudu ba ba nasara ba laula yukallimuna Allah an ce wai Allah ya yi magana da Musa ya aiko shi in gaskiya na mu dan Allah bai tawa shi magana kaiwa ne Allah ya yake ka magana hmm, kaiwa ne kaiwa ne wai ku ji jahilai wai tambayar junan su kai wai Allah ya yi magana da su to in bai yi magana da su bai san da sani ba su ne sai ya to sun yi magana laula yukallimuna Allah misa Allah bai mana magana ya taho mai yi magana da shi kafan sannan mai imani da shi kun ga jahilai kenan wani abu sai jahili gashi baya da ko sisin kwabo ko kara kuma lobayewa ba ciki ne na zahi amma ga ikon tsaya ga ikon tsaya wai Allah ya tausi magana sannan na yi shi ko abinci bai ce ba yawa na guga ta ciki ne na zayi wai shi wata tsaya na ya nan zaune yake Allah ya tausi magana laula ya kalli mun Allah in Allah bai iya mana magana a wata tina aya shi kawo mana wata aya in bai iya magana to shi aiko da wata aya ya eh, shi bai mana magana Allah ya ce ka zalika haka dai qalan ladina min qablihim haka dai kafiran gabanin waɗanda sun kawani su ma sun tawo da haka kafirci da jahilci wato Umar kabo Allah ya ce to tashaba qulubun Kahiran waɗanda sun yi zukatansu ta tayi kama da kahiran waɗancan na harkuna kada bayyana ayati hakika mun yi bayana ayoyi da kaunin nuna ga mutanen da suke Suna ya sana wata ce na aya kan ta zo musu Allah ya ce mun bayyana ayoyi da yawa amma ga masu hankali yace su ko da suna mahaukata wai ba su ga ayar ba su mahaukata na a kawo musu ayati Allah ya ce kakkada mai mai manzo ci gaba da aikinka inna arsalnaka bil haqi mu ma aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bishara ga wayanda suka yi imani da aljanna wa nadhiran kana mai gargadi ga wayanda suka yi imani da Allah wala tasalu ana sabil da amma ka ai ma tambaya game da mutanen jahili kada kowa ya tambaye ka ga mutanen jahili ai sun san ka saboda haka kada kowa shi ma tambaya ana sabil jahili walan tarda ankal yahudu walan nasara yahudawa da nasara ba su yarda da kai abada da kasan da sani duk ga jaye da kun gashi suna ta yi su ce kaza Allah ya toye musu magana ni da Allah bai tora kai ne da abin da ya kama da shi duk alama ce ta ba su yarda da shi har abada shi na duk abin da sun kasan ba a yi sai su to a yi shi wanda sun kasan bai yi wa a yi musu to sai su ce shi suka so a yi shi ne da ƙarshe Allah ya ce ina shaida maka walantar da an kala yahudu wala nasara yahuda da nasara ba su yarda da kai har abada hatta tattabi a millata sai ka bi addinin su in dai kana son yahudu wannan nasara su yadda da kai to bi addinin su in baka bi addinin su wadda ka ganin kana tare da su kai kokari dai ka ba da kari jiha Allah subhanahu wata'ala don ya baka kariya amma ba su yadda da kai su abada idan ko ba su yadda da mutum ba cuta ta su kai su Wani ka ce inna hudallah huwa huda lalle shari'a Allah ita a shari'a wanda duk Allah ya shari'a shi a shirya. wala in tabata ahwa'uhum kuma wallahi in bi son ransu domin duk abin da suka ayya da kai son rai ne ba hujja ba ce to in bi son ran nan da suka so ba da labi ja aka min ilimi bayan ilimin nan da ya zo ma ka aje ilimi kabbi son ran yahudawa malaka min allahi min wali in baka da wani majalisi daga Allah wala nasirin baka da wani mai taimako daga Allah shi da zaran mutum ya bar Allah Allah bai taimako ne kuma babu wani wanda ka iya mai taimako irin wanda Allah ka yi mai shi yasa duk lokacin da ka ga matsala jingina ga Allah ya da kowa duk lokacin da kake da wata bukata ka jingina ga Allah ya da kowa Allah in yayi ma ba mai iya tura, Allah ma ne alima a haka Allah in ya hana ma wala mu wadiya wala mu wadiya liman mana ba mai basuwa ga wanda Allah ya hana saboda haka in ka gane ka bi shi in ya baka ko ko wanda bai san a baka mutuwa zai yi sai dai ya mutu na ga wani mutum da Allah ya ɗaukake shi almajiri na da Allah ya ɗaukaka wani almajiri yana hasada ta wani makarantar su guda yanzu shi ya zo ya wuce shi inda duk mutumin na ya biyo garkasu shi wannan malamin guda wanda ka hasada radu da an ka biyo garkasu wancan da ya ka hasada ya biyo garkasu sai ya kwana uku bai hito ba ya ƙanzumi ya ƙanzumi ya ƙanzumi kun babu an hanka ta asibiti sai a ce lahiya lauke tunani na mai yawa ba sani mugun tunani na kuma bai iya zama wani bi in wanda ya kan hasada ya daɗe bai biyo kuma sai ya ci da kai ne in zai na gona sai ya biya garka ce ya garka ce sai shiga mai sai a sai gona a ɗauko shi bai iya dawowa hasada mugun abu hasada mugun abu ne mutumin da Allah ya jarraba da ita Allah ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi ita hasada ita dai ta mutum ka kashe kai ne da kai ne saboda kushin wani shi ma kai ne azaba da kai ne dan mutumin nan da nake faɗi kai ne ya gudan ƙato jiki ne ya rami mala ai a kwana a tashi sai da ya tuyo sai da gidan da akwai saka mutumin nan gidansu inda yake sai da ya sai sai ai ya koma wani wuri ya sai sai ya koma wani wuri mai nisa don dai ka shiga wannan mutumin to yanzu da ya ba gani ne an ce ya ɗan ji dama dama amma radda duk kaddara ta kada su yi game da ɗan mutumin nan inda an kai to za a koma to Allah kai muka roƙo da asma'i kalausana Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da hasada alladhina atainahum alkitaba wa inna muka ba su littafi ayataluna wa tilawati kuma suna karanta shi hakikanin wanda ya kamata su karanta to la yakunu nabiyyu wa suna imani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su hasada in dai suna karanta littafin kamar wanda muka saukar hakka tilawati to wayannan suna imani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. amma wayanda hasada ta diba ba za su yi imani da shi ba wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulaika umul khasirun wa ayna sunni masu hasara kaka samu cikin su ya dal jalal wal ikram ya bani isra'ila ya ku ya abdullah uzkuru Amati. ku tuna da ni'mata allati an'amtu alaikum wadda ni'ima da ita gare ku ku tuna da ni'mata wadda ni ni'amta ku da ita kuma wa anni faddaltukum ala alamin ku tuna cewa ni na na fifita ku akan alamina wato mutanen lokacin ni na na fifita ku akan dukkan mutanen lokacin ku don shi ilimi in Allah ya taimake ka da ilimi in ka shigo cikin mutanen da ba su da ilimi sai ka ɗaukaka a kansu kowane irin ilimi duk mutumin da bai yi karatu ba yana yaro in ya girma sai ya yi nadama kuma karatu yawa gare shi in baka samu yin wanga baka yi wanga na addini shi yi muhimmanci a sa shi gaba amma sa ilimin addini gaba bai hana a yi na zamani ba amma dai a sa na addini gaba wanda duk bai yi karatu ba in yi girma sai ya yayi nadama kowane na wata man ku ji tsoron wani yini la ta jiji nafsa an shi a. wannan yini tsanani gare wata rai ba ta iya kare komi ga wata rai wata rai ba ta iya kare komi ga wata rai ran nan wannan rai wannan yini ya tau babu ruwan kowa da kowa babu ruwan uwa da ɗa babu ruwan uba da ɗa babu ruwan mata da miji babu ruwan miji da mata ba wani malami da ka ce a dibo mai yan makaranta ta yan makaranta ainihin nan ba ta yan makaranta ya kai ba babu yan makaranta da ka ce a dibo malamin mu. tun da azaban gane wurin ga ina ruwa ne da malami ko uba ne babu ruwa ne da shi bale malami la ta jiji nafsan an nafsa shai'a wata rai ba ta iya kare komi ga wata rai wala ya kuma lamina adalin ko ba an san ba an san tsara gare shi a ce ka kawo wani abu a sallame ka ba an san cikin wannan shine adalo. wala tambawa shafa'atun kuma wani ceto a ce wani ya to ya ce ba wannan ai mutanen mu na kamar da kogi 'yan siyasa na yi an kama shedannu an ka tosarci na an ka samu mai gida ya ce a bashe su to babu wannan shafa'a babu ta ranar kiyama wala yin saruna kuma a taimakonsu abinda kawai a taimakon mutum daga nan duniya ya rika hanyar Allah da hannu biyu ya rika ta da hannun dama to shi zai taimaka mai yan an ta lahira wa izutala ibrahim rabbuhu ka ambata sadda ubangijin ibrahim ya jarraba shi da kalimatin da wasu kalmomi fa atamma wannan duk ya kammala su an ka bashi ayyuka da aka son yayi da taimakon Allah ko duka ayyuka na hadda kai da yayi maka ne shi dai ya aza a abin arziki ne ga dutse ya buga wani dutse ya tsage kai nan nashi ya sai umani ya yanke abin arziki ne ya ɗebe fata ya yasuwa ya ce Allah abin da kacce a yi na yi kai kana ganin a wadda sauƙi aka samun girma kana ganin mutane kai wai ka yi ƙoƙari ka ture su ka zanna wurin halin haka na an kace ma sun ka samu in kana son ka samu matsayin da ka gane su bisa gare to hanya ka ka bi tambaya ka kai wace hanya sun ka biyo sun ka kawo ringa da ka kasa kawo ai an ka faɗa ma in kana ya to bita ka bi wannan hanyar kai ta bubbugawa kai ta bubbugawa to dai izinin Allah kai ma wata rana kana kai amma kawai ka gani sun biyo hanya kila sun kwana uku suna bin ta kai ka tawo yanzu yanzu kai za kai inda suke to gwada ka gani in yana yiwa da ka gwada ka gani bai yiwa duk wani wanda kun ka je Allah ya ɗaukaka ku bincike tarihi ne ku ji wahalar da ya sha to Allah ya jarabe Ibrahim da kalmomi masu nauyi kwarai kuma Ibrahim ya yi kokari ya cika kalmomin nan masu nauyi kwarai ya cika su kala sai Allah ya ce Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya haka ka zama imama ga mutane Allah ya ce zai bashi shugabanci to amma haka san da sani shugabancin da aka bashi wa ba kowa da kowa ya bi shi ba don kun ga wasu saboda tsananin ƙin su gare sun kace a hasa wuta a kada shi shugabansu na a hasa wuta in ta huru a tallaba shi a jeha ba yi magana su yi mai biya magana kashe shi za su yi amma da yake Allah ya sa shi kuma yana nan da da alamar Allah shi mutuna Allah ba jarraba shi abba a yi duk masiba da kun gani kowa na shiga mutuna Allah ma yana iya shiga cikin wata amma shi Allah ka haifai ko ya shiga Allah na haifai don kunga da son haka da Ibrahim wuta ai Allah ya haife kun bai kone ba to haka na ga Allah yake ku dai rike al'amarin Allah ko ya jaraba ka da wani abu kakka ba abin nan da ya sa ka. kana cin jaraba kakka ci to shi dai ya tare wa haraka Allah dai ai Allah wahala gare ta kai kakka yana kakka dama ga aikin Allah kakka yana dama kala sai ibrahim ya ce to ya Allah wa min zuriyati cikin ɗayana su ma a ba su shugabancin gada an ka bani kun san mutum da ɗaya ne kowane mutum kun ka gani yana son ɗaya ne duk mukamin da mutum ya rika yana son ɗaya ne su rika shi kowane irin mukami na saboda haka in Allah ya taimaki mutum kun ka ga ya shigo da ɗaya ne cikin wasu abubuwa ku ba hasada ta, kowa na son ya shigo da ɗaya ne cikin haraka saboda ka Allah na ce mai Ibrahim na maka alƙawari zan maka shugabanci ya ce to wa min zuriyati cikin da yana ma rebo su abinda da an ka bani a basu kala Allah ya ce ban maka alƙawari duka ba la a zalimi na cikin a zalimai ba su samu wannan alƙawari da ni maka yanzu zalimai cikin yanka ba su samu ne kenan wayanda ba azzalumai ba suna samu tunda ya ce azzalumai ba su samu kenan wa'anda ba azzalumai ba suna samu wa yaji annal baita masabatan linnasi ka amma ta san da muka sanya dakin Ka'aba ya zama koma ga mutane wato inda aka komawa kowa wani musulmi yana mai da goshi ne can wa amnan kuma ya zama aminci kun ga akwai kwanciyar hankali da nutsuwa maka har yanzu har yanzu akwai kwanciyar hankali da nutsuwa maka ga abubuwa nan kana gani na ni'ima amma ba ka ganin wani mai da hankalin mutane ba ka gani ne ko guda makka kenan Allah kamar da je ga kamar makka kai da mun ji daɗiwa Allah mai da je ga kamar makka wato babu hitina babu tashi hankali komi kaka zuzar sauki Allah kamar da je ga kamar makka yace abin na na wata ka zo min makama Ibrahim musalla ko rike wurin sallah abin na na ga makama Ibrahim ko wata ka zo a cikin wata kira sun rika min makama Ibrahim musalla sun rike musalla wurin sallah ga makama Ibrahim an ce masallaci aka ni ba makama ɗaya ba wahinna ila Ibrahim mun kai alƙawari zuwa ga Ibrahim alaihi salam wa Isma'il da ɗanai babban ɗanai Isma'il alaihi salam an dahira baitiya cewa ku tsarkake ɗaki na lidaibi na don masu dawafi wala aiki na da masu itikafi war ruk'a sujudi da masu rukuyi suna sujuda wato masu yawan sallah aka ce ku tsarkake ɗaki na don shi masallaci tsabta ya kaso masallaci ba ya son ana bari ne da kazanta so ake a tsarkake shi a tsarkake shi a watsa mai turare akalla jima'a a watsa mai turare amma ta tsarkake a kullum a yi mai ita amma dai turare akalla a yi mai sati sati sati sati ana watsa mai turare don ya yi kamshi saboda masu dawafi in ɗakin ka'aba ne saboda masu yi takafi kowane masallaci saboda masu sallah suna rukuyi suna sujuda wa iz qala ibrahim ka amma tasar da ibrahim yace a rabbi ij'al hadha baladan amina rabbi ina roƙonka garin ga namu na makka ka sanya shi baladan Amina gari amintacce duk garin da kun ga ya samu tsowa da kwanciyar hankali ku tambayi tarihi na shi mutanen kirki yayi waɗanda adda kishi addini kun ga ibrahim alaihi salatu wassalam kun ji abin da ya yayi sai da Allah ya ce ya yi da shi ya zaɓe shi bai bari ba ya yi unhani da wannan damar da ya samu sai da Allah gare ya ce to garin ma Allah ka amintar da shi ka ba mu zaman lahiya da kwanciya hankali to ku rika yi magarinku addu'a ta alheri ku rika yi magarinku addu'a ta alheri laila wani haram gurgurwar kuka iyawa yace kuma warzuqu ahlahu min at-tamarati mutanen garin ga ka azurta su ɗaya itace masu daɗi saboda su kun san can abincin su mahi yawa ne ɗaya itace shi yasa kun ka ga jikinsu na ƙara ja ko kukacin ɗaya itace yanzu jikinku zai canza ko kukacin ɗaya itace yanzu jikinku zai canza to su jikinsu ya caccanza saboda ɗaya itace suka ci koyaushe kusancin ɗaya itace yana ƙara ma jiki kyawu yana ƙara ma jiki girma yana ƙara ma jiki ƙarfi yana ƙara ma jiki lahiya kuma ya wanke ciki cin da ya itace yana wanke ciki cikin mutum ya zan babu karanta ciki da yawa yana ƙara ƙarfin ƙafafu mutum na tahiya yana zali yana jin daɗi cikin nishaɗi cin da ya itace biyu yana kawo wannan ɗayan itacen su sannan su a abincinsu mu kuma yanzu kun ga ɗayan itacen yanzu ga ɗan mangoro nan dori sai a hada maka ɗabiya a ce maka ya hamsin yanzu sai ka tare guda a ce maka naira ɗari uku eh guda ka tare a ce naira ɗari uku to haɗari biyar guda to kun ga cin ne ya tafi ya hara waya suna da amfani ga gwada lemu kudi ba dole yan kate da naira ka 20 sai kayo leda to kudi ba zan ka ba naira 20 kana samun da guda wanda ya fara lalacewa ko wanda ya fara lalacewa ba ka samu to haka dai abubuwan suke laihin da muka yi mena yasta abubuwan da muka so wanda kawanin musuko suna ƙara nisa gare mu a to lokaci na mu yi kokari mu ta gyara ayyukan mu domin shi kuma ya taimaka mana ai ta gyara ayyuka to bayan Ibrahim ya yi wannan addu'a wadda zuƙwa alahu min samarati sai da kun san ya ce wa min zuriyati Allah ya ce la yanalu ahadi ne. to wannan magana ta shiga zuciya ta to yanzu da ya addu'a ya ce Allah ka sai ya garin ga ya zama balada aminan ka zai ta masu shi da ɗiyan itace masu daɗi amma bai saki hakan ya ce to man amana minhum billahi wanda yi imani da Allah cikin solewa mai akhirat da ranar lahira shi dai zaka ba kayan dadi na ko ko maka yake kala Allah ya ce a a ayin dai kayan dadin duniya na ina baiwa man kafara har da wanda ya kafirta ina bashi ko mutu qalilan zan bashi jin dadi dan kadan suma ruhu, sannan in tira sashi ya shiga ila azabin nari zuwa ga azabar wuta wa bisar masir tir da wannan makoma kun gani ita duniya banza ta Allah yana bashe ta ga wanda ya kaso da wanda bai so inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu amma wala yu'ti ad-din illa man yuhibbu amma bai ba da addini sai ga wanda ya kaso to wancan shugabanci na addini na Allah ya ce bai ba azzalumai wanga kuma duniya ta Allah ya ce har da wanda a zalimi yana ba kowa ya toga sanan kuna gani wani kayayi sai ka ga ya ka babbari riga wani kayayin ka ga wata mota sai ka tsaka dan kalle ta dan shi ya ba mai irin ta to duniya ta Allah na ba su ga musulmi yana ba su ga kayayi duniya ta wannan wa idza rafa ibrahim alqawaid min baiti ka amma ta sadda ibrahim ya dauka ka asirin yi na dakin kaba wa Ismailu da ɗane Ismailu wayancan da an ka ba umarni su tsarkake ɗakin da ɗaya hina wala ake hina wani roka ya juda. to ka ambata sadda suka gina ɗakin ba su biyu shi Ismaila shi an mai kwaɗi shi ka ɗewa ƙasa ga kwankwan ya kawo shi Ibrahim shi an mai gina shi ka aza dutse ya taka ya kai can saman gina ya tawa suna gina suna addu'a rabbana taqabbal minna ya Allah ka ansa muna wannan aiki namu innaka antas samiul alim lalle Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani kun ga wato suna aiki kuma suna roƙon Allah ya shi ayyukansu to haka ake so mutum kullun ya gagajewa tai kullun ya gagajewa tai kaka dora ganin ni da kaza ana maka wazi kana da ai mu an kare na ga masu babban lahi can ba a zuwa masa wajibi wai ko an kare na wato kai ka ɗauki kanka wani abu to da waya ka gama lahiya to da an kare na ku faɗi wani abu kai yau sallah raka'a nawa kai kuɗi dubu nawa kai sadaka da su Ƴan uwanka nawa ka ta ziyara maciyacin da ko guda ba kai baka ce ba ko an kare na to bayan Allah na kwarai aiki suka yi aikin Allah kuma suna jin tsoro kun ga Isma'ila da baba ne Ibrahim suna gina amma kun ji abin da suka yi rabbana taqabbal minna addu'a suka yi suna roƙon ansa don ga ganin su kamar ba an sa aikin nasu suna roƙon ansa musu to haka aka so kullum mutum yana aikin kwarai amma yana ganin kai ne a bai daidai ba kakka ɗauka kai ƙwararre na wani Eh, wannan na wanda ya cancanta a bashi lada mutum kake sai eh, zan ka tuna ne Ibrahim ya ci gaba da shi da ɗanai Ismaila rabbana wa ja'alna musulmai ne laka ya Allah ka sanya mu mu biyu musulmai gare ka wannan zuriyata na cikin zuriyar mu ma ka sanya ummatan muslimatan laka al'umma wa'anda za su musulunta gare ka wa adina manasika na ka sanar da mu da aikin hajji mu wata wale na ka anshi tuba gare mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne mai karba tuba mai karba mai kuma rahama ya tawwabur rahim ka ka ka anshi tuban mu kuma ka tausaya mana Allah tawwabur rahim ka tausaya mana ka anshi tuban mu ka gafarta mana ka kwantar da hankalin mu ka gusar da tsoro da hirgita ya tawwabur rahim suka ci gaba da addu'a rabbana wa ba'athihim rasulan minhum ɗakin ka'aba na sun ka gina suka addu'a sun kalle don shi in kana kallo ne kana wada Allah ba ne kaza an sai baka yi to dadi ya dibe su suna ta addu'a suna ta addu'a kai ga kana wai ka te maka wallahi da an ce da zuwa inda ka'aba sallah da shi ya ga dubu rana dan shi duk harami na ka samu ragon malami maciyaci bai iya komi kuma bai yadda a ce shi ragona ya yi umarni da kai ya hana ma shi bai ce ba kai baka ce ba da ya samu dama ya ga yana iya zuwa tambayar haka yana mala a ce ya ya ya mai sheka wawa ko dan wawa shirar da ya samu dama sai shi wuce da bai samu dama ya ce ai da nan da can dai dan dai ya samu yan majalisa kai zana shi dai to kun ga Ibrahim kallon ɗakin da yake yana ta addu'a rabbana wa ba yin rasulan ya Allah mutanen garin ga wato na makka ka tada manzo min cikin su ya talo alaiha kai ya karanta musu ayoyinka wa ya allimu mal kitaba ya karanta da su littafinka wa hikima da sunnarka wa zaki ya tsarkake su daga shirka karama da babba innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabawi mai hikima to duka kallon ka'aba na suka yi suna ta ruga addu'a haka wanda da Allah kai cikin ki ke shukura inda kana gane ya ƴan tai masallaci ka zanna inda adda filoli cikin masallaci can cikin hilin masallaci cikin hilin ka'aba kun akwai inda adda filoli gehe haka to in ka samu zai ka zanna cikin gani kowane balarabe ya to sai ka ga yayi tsaye ya diba in ya ga wata fila ta tare shi ne mai ganin ka'aba sai ka ga ya shi ko da aka tada sallah inda duk filoli suke ga hili nan amma inda duk babu fila inda aka ganin ka'aba ya cika kowa dai shi kalli ka'aba amma kai don kana wa kai ba ma ka kalli ka'aba ko masallaci ka'aba ba ka zuwa sai an ce da shi da nan da nan da can masallacin ka'aba an ce duk gudana bakin wawa to in ka te in kana so ka gane abin nan ka so ka gane wurin da ka jira ce ma sai ka samu wuri nan ka zanna ka rika ganin su zaka ga inda fila tattari sai masallaci ya cika za a tada sallah mutu ya to bai inda zai tsaya ba zai tsaya amma in dai akwai inda hilin ka'aba inda yake tsinka ka'aba bai zama ko ina sai inda yake tsinka ka'aba to Allah ya sa kuna ganewa da mu da ku Allah ya kai mu makka ba mu san iyaka ba wa man yargaba an millati ibrahim to wannan addini na ibrahim da adda yawan addu'a haka da mai da lamari ga Allah babu mai walakantawa ga wannan addini yake shige shi illa man sabaya na rasul sai wanda ya je halitta darajar kai wanda bai san mutuncin kai ne ba shi dai ya bai shirya cikin wanga addini mai wanga daraja wala ga da faina hu fi dunya lalle ibrahim mun zabe shi na duniya wa hu fil akhirati lamina salihin kuma ranar lahira ma yana cikin zababbi wato salihai nan duniya mun zaɓai to ko lahira yana cikin salihai izkala lahu a sanin lokacin da ubangiji ne ce mai ibrahim ka musulunta ibrahim bai ja ba a qala da rabbi al’alimi ne sai yace na musulunta ga Allah ubangiji talaka ibrahim ka musulunta ce, hmm an gama to ko kai adda yaro duk abin da ce mai ya ce, hmm kana rena shi tun da ka san bai rena ka ba to lokacin da ibrahim zai mutu alaihi salatu wassalam wa wasa ibrahimu banihi Ibrahim ya madiya ne wasiya wa yaqubu banihi yaqubu ma ya yi nasiya ga ɗiya ne ya baniya yaqubu ya ce ga ɗiya ne isma'il ibrahim ya ce ma ɗiya ne ya baniya ya ɗiya na inna allaha astafa lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku addinin musulunci ku rike shi da kyau fala tamutunna kako yadda ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna musulmai kun jiya to wasiyar da ake wa yara kenan ba ya ka gaya masa kuna mutu kakkai magana da wani ba yahi ne ba ba zai mutane yanzu kenan ba wani ba ni so ne bai sona ko na mutu kakkai kullakulla ko biye shi to ba ta wasiya wasiya kai mai wasiya da zai rike addini ne har mutuwa ta an kwanta shahada a koko kwana na halarci idan hadira yaqubar motu sadda mutuwa ta zo ma yakubu idan kala libani lokacin da Yakubu ya ce maɗiya nai mata dona min badi ni kuka bauta bayan wuciya ta kun sani yi musu wasiya me yace inna allaha kuma dina to sai ya sake tambayar su lokacin da mutuwa ta zo mai ya ji ina matsayin wasiyar da ya musu kasu yi wasa da addini su rike shi kasu bari su mutu sai suna yi? to ina wannan wasiya take ce ɗaya na, mata abu duna min badi ni za ku bauta bayan mutuwa ta don dai ya tabbatar da mutuwa kowa sai ya yi ta to in nan mutu mi za ku bauta ma kalu suka ce baba muna nan ga abin da ka maka gare na abudu ka muna bauta wa allahnka wa ilaha abaika muna bauta wa allahn babanninka ibrahim da Isma'ila da Isaka ilahun wahida abin bauta guda wana na lahu musulmi mu muna nan muna musulmi gare shi kun ga wasiyar da ya musu wala ta mutunna illa wa antum muslimun kun ga sana nan bisa gare ta to bincikawa na ya ji a shin wasiyar da tana nan ko wani ya canza mai ita dan yara koya musu akai wasu na walwalewa ana koya musu wasu na walwalewa to lokaci lokaci sai ka yi bincike ka jiya darasin kananan ko an shahe shi Allah ya ce to wannan annaba da mun ka waɗi Isma'ila da ya Isaka da shi kansa Ibrahim da Yaqubu kirka mutum dukkan su wasu al'umma ne kada kala sunne da sun wuce annabi ma aka faɗa ma al'umma na aka bashi labari sun wuce babu ko guda cikin su yanzu zamani ne lahama kasabar abin da ta aikata na ta na yana can gare ta Wala kun ma kasabtum abin da kuka aikata na ku na yana nan gare ku wala tusaluna ba ai muku tambaya amma kanu ya amaluna da abin da aka kasance suna aikatawa saboda ka in lahira ta yi Allah ba tambaya ka zai yace ni ka kai ba tambaya ka zai yi ni ka aikata kowa aka aiki ne aka tambaya ce babu wanda aka wa tambaya aka aikin wani in ka ga an tambaye ka akan aikin wani akwai inda kun ka game da kai da shi wajen aikin to dole ya an zo bincike a biɗe ka don tarihi ya tabbata da kai da shi kun haɗuri guda kun yi kaza to ya an zo bincike sai a biɗeka. ka amma in ba haka nan ba kowa shi aka tambaya ga aiki saboda haka kowannen ku ya tunanin abin da zai yi wanda an na kware duk waɗanda buge-buge da kuka na ana yi na duniya a duk gama su aka yi in an mutu kowa shi kaɗai za a sakamakon nashi aiki bage-bagen banza na kunka gama na yi ana ta haɗewa ana abubuwa in an ta lahira kowa shi ɗaya aka keɓe shi a mai tambaya ga abin da ya aikata kuma wancan da kunka yi tare ko wanda ya saka yana gani aka kama kulmaka a wuta da kai mai ciyakomi kaka ce ai to wani ya sani ai ni duk abin da wani ya ce ina yi ko ka ku san rashin gaskiya na to in an ka tai ina gani ana kulmar kaza ana wata da kai bai magana dan shi ta kai ne ya kai to da mu da kowa Allah ya sa mai karshe mai kyau Allah ya nisanta mu ga abin da bai so ya azama ga abin da ya kaso sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam